Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomi sun ɗauki matakan dakatar da kai da kawon jama'a a tsawon iyakar Mali da Nijar. Za mu dawo kan batun hukuncin da kotu ta yanke wa ɗan jarida Baba Alfa. Ruwan sama sun yi sanadiyar yankewar hanyar tawa Agadez a wurare biyu. Shirin musamman zai mai da hankali kan shirye-shiryen wasannin Francophonie musamman abin da ya shafi tawagar Nijar. Hukumomi sun ɗauki matakin tsaida kai da kawon jama'a a tsawon iyakar Nijar da Mali na wani lokaci, wannan kuwa a dalilin wani shirin kakkaɓe 'yan bindiga da sojojin Nijar suka kaddamar a wannan yanki. Da majalisar dokoki kana magajin garin Abala Umaru Abubakar ya bayyana cewa ba a rufe iyakokin ne a hukumance ba, wani lokaci ne kawai za a ɗauka domin maido da tsaro a wannan yanki. A hukumance har zuwa yau ba mu samu sako a hukumance ba da ke cewa an rufe iyaka tsakanin Nijar da Mali. Mu dai iya abin da muka sani shine akwai wani aiki da sojoji suke yi na kakkaɓe 'yan ta'adda da ake kira dango. To wannan aikin yana ci gaba da gudana ne a cikin dukkanin yankunan wannan iyakokin inda an dakatar da shige da ficen 'yan kasuwa tsakanin ƙasashen biyu Nijar da Mali. yi. A satin da ya gabata ne aka fara aikin, don haka sojoji da sun ga wata mota to suna tsammanin kawai makiya ne. Mu kira da muke yi ga jama'a shine su ba mu haɗin kai, su rinka sanar da hukumomi labaru a cikin lokaci domin murƙushe 'yan ta'adda da ke cikin wannan yanki. Magashin garin Abala kenan a zantawar shi da abokan aiki na Studio 80 a Mali. A shi ne aka gudanar da bakin kafa wani kwamitin shawara na ƙananan hukumomi a jihar Difa. A jawabin suma taron da ya gudana a zauren taro na wato na majalisar shawara da jihar Difa, shugaban majalisar Mairu Malam Ligari ya taɓa batun yanayin tsaro da ake ciki a makonni uku na baya-bayan nan. A cikin shekaru uku na baya-bayan nan wannan jihar tamu ta samu karuwar kashi hamsin cikin ɗari na 'yan gudun hijira na ƙasashe makwabta da kuma iyayenmu da suka dawo gida dole dalilin yaƙe-yaƙe a Libya da kuma a kogin tafkin Chadi. A yau kashi uku cikin hudu na al'ummarmu suna a cikin kashi talatin cikin ɗari ne na faɗin mu, kuma rayuwar jama'a ta yi matuƙar canzawa iyaka tsakanin birane ne da ƙauyuka ta yanke saboda fasahar sadarwa ta zamani. A jihar Difa a yau ba daidaiton yankuna, sannan hanyoyi sun tsufa ba kwanciyar hankali a wajajen kiyo dalilin tashe hankula da ya ruguza yankin namu. Don haka mu a matsayinmu na shugabannin ƙananan hukumomi ba za mu tagume hannuwa ba ganin irin rawar da ya kamata ƙananan hukumomi su taka. A cikin daren jiya, 'yan Boko Haram sun yi kutse a garin Dogo da ke da nisan kilomitoci kimanin ashirin da difa kan hanyar gingimi. Majoyi daga yankin da kuma na soja sun bayyana cewa 'yan Boko Haram ɗin sun shiga garin ne cikin dare suka yi wa wani ɗan kasuwa yankan rago suka kuma yi awon gaba da wani ɗan kasuwar. A yau ne alkali mai bincike ya saurari mai jaridar Lekuriya Ali Sumana dangane da sha'anin da ke tsakaninsa da hukuma. shi dai ali sumana an tsare shi ne bayan da jaridarsa ta buga wani bayani a fitowarta ta ranar 29 ga watan juwan na 2017 bayanin da a cikinsa alkali na ƙasa ya ba da umarnin fitar da sammaci ga duk waɗanda ke da hannu a cikin al'amarin shari'a da ke tsakanin kamfanin afirkar da kuma ƙasar nijar. mutanen da ake kira a patrick kamar yadda yarjejeniyar new york ta 28 ga watan Satumba na 1954 ta tanada shine duk mutanen da babu wata ƙasa da ke buga gaba ta ce dan asalinta ne a halin da ake ciki kusan mutane miliyan goma ne ke cikin wannan hali wato na rashin takardar shaidar zama dan ƙasa a faɗin duniya idan kuna tune kotun yamai ta sami ɗan jarida baba alfa da laifin amfani da takardun zaman ƙasa na jabu ta kuma yanke masa duk wasu hakoki na ɗan ƙasa da kuma na siyasa to ku ya shiga cikin wannan hali na rashin kasancewa ɗan wata ƙasa muhammad bashar ɗan ƙungiyar farar hula ya yi fashin baƙi a game da haka Euh, A cikin halin da ake ciki idan bai da wata takardar zama wata ƙasa, to ana iya cewa yana cikin fadawa haɗarin rashin asali da kowace ƙasa ne. Saboda da farko dai ƙasarsa ta asali kowa ya santa da inda aka haife shi da kuma iyayensa suna raye. Kenan akwai yiwuwar ya sake komawa baya ya gane zuriyarsa har ya kai ya sake samun wasu takardu. Kenan ana ana maganar mutum ne da bai da takardun zama ɗan ƙasa a yayin da abin yake da wuya wajen sanin wannan dangantaka. Kuma abin da ya shafe shi kawai yana cikin haɗarin kasancewa bai da takardun zama ɗan ƙasa ne, saboda a hali yanzu har zuwa lokacin da zai yi waɗansu takardu tamkar bai da takardun zama ɗan kowace ƙasa ne, amma bai da haɗari kamar mutumin da ba a san tushen daga inda ya zo ba. Ƙungiyar Unimed mai sa ido a kan ayyukan kafafen yada labarai ta shirya wani taro yau domin tattaunawa kan wani kundi da kuma dokoki wato na da wato kuma da hanyoyi na nazari kan kararraki. Sakataren janar na Unimed da shahar Jaharu Muhammad ya bayyana cewa wannan kungiyar aka kafa tun shekara dubi da goma ba ta da dokokin da za su ba ta damar ɗaukar wasu matakai ko kuma yanke hukunci. Jihar Muhammad ya bayyana cewa wannan kundin zai inganta ayyukan ƙungiyar. A yau mun ga cewa ya kamata ne a ce muna da dokoki da ke da nasaba da tafiyar dokokin shari'a. Abin nufi wannan kundin yana horar da mu ne ya ake kaiwa Onimed korafi, kuma idan Onimed za ta ɗauki matakai bisa kan wani tushe take dogaro, kuma matakin da ta ɗauka ta yaya za ta sanar da shi a hukumance. Don haka mun fitar da wannan kundi ne a cikin waɗansu dokokin shari'a, musamman akwai waɗansu matakai a ɓangaren onimet Akwai ma kundi na hukumomin shari'a wanda muka yi dogaro a kansa wajen ƙirƙira wannan kundi. Sur lesquels on s'est inspiré pour élaborer le guide. Wani batu da za a tattauna a wannan taro shine na bitar dokokin tafiyar da ayyukan wato manema labarai da kuma dokokin kyautata matsayin mata a ma'aikatar kafin yada labarai da kungiyar Afirka ta kirkiro da kuma kundin ka'idar aikin ɗan jarida a lokacin zaɓe da hukumar sadarwa sai ta bulo da shi. Bangarorin al'umma farar hula da kuma na siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kafa sabon kawance na jam'iyyun siyasa 'yan ba ruwanmu mai suna FPNRD. bayan kun saurari ra'ayin jam'iyyu masu mulki a jiya a yau muna ɗauke ne da ra'ayin kawancen fr na jam'iyyun adawa ga dai bayani ta bakin alasan intinikar kakakin kawancen a zantawar shi da muntari muhammadu farti waɗanga 'yan baruwan mu sun yi ƙawancensu saboda kare tafarkin demokradiyya cikin Nijar mun ji furucinsu da suka yi abu ne mai kyau kowa ya san da yau babu demokradi cikin ƙasa kowa ya san da yau akwai matsaloli da yawa cikin ƙasanmu waɗanga 'yan ba ruwanmu 'yan adawa wani lokaci sai mu ce a waɗanga mutane tare da gwamnati suke su 'yan gwamnati kuma wani bi sai su tuhume su da cewa tare da 'yan adawa suke to kenan wannan ba yana nihin suna adawa ba ko suna tare da gwamnati abu guda ne ba furuci ba ko wani jerin gwano zai gyara mana ƙasanmu. Mu ga ganin mu abin da zai gyara ƙasa dole sai 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su yi tsaye-tsayin daka har a maido tafarkin demokuraɗiyya cikin ƙasanmu. A sakamakon ruwan sama masu ƙarfin gaske da suka sauka jiya a departama ɗin Abalak a jihar Tawa, hanyar Tawa zuwa Arlit ta yanke a wurare biyu. da farko a cikin karamar hukumar aka bunu a wani mai wato a wani wuri mai nisan kilomitoci 13 uku tsakanin abalaka da tawa sannan kuma a wani wuri mai nisan kilomitoci goma sha bakwai tsakanin abalaka da agadas prefen abalaka da studio kalangu ya tuntuba ya ce tun da misalin karfe hudu na marece hanyar abalaka tawa da abalaka agadas suka yanke a wuraren biyu wato mayan motoci da bas bas ko kuma kar da makananan motoci su makale a waɗannan wurare. makarantar zaria ta biyu da ke cikin jihar wato da ke cikin shiyar maraɗi ta ɗai na fuskantar barazanar ruwan sama ɗakunan karatu goma sha biyu da kuma makewi wato suna kan hanyar faduwa a sakamakon ruwan sama masu ƙarfin gaske da suka da aka samu a jiya hakan kuma ta faru ne a dalilin cushewar wata gudanar ruwa da ke bayan makarantar wani tudun shara ne da ke tilasta ruwan kewayawa suna shiga makarantar a yau da safe al'ummar anguwar wato ta hanyar wakilinta ta kira ga hukumomi da su kawar da wannan shara domin ruwa su gudana sosai. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Liberi tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. yanzu kuma sai shirinmu na musamman bayan wato birnin nisa a shekarar 2013 a bana birnin abijan na cote d'ivoire ne zai karbi wasannin francophonie na 2017 tawagar nijar da ya kamata ta bar ya mai tun jiya a yau ta daga da misalin karfe uku bayan wasu 'yan matsaloli da shirye-shirye in ji sakatare janar na ofishin ministan al'adu musa umaru wata matsalar kuma ita ce ta soke tafiyar kungiyar mawaka da ake kira tempete du desert a waɗannan wasanni wato francophonie karo na takwas maryama jallo kenda ta tattauna da shugabar wannan kungiya hadiza muhammad Suni masoyi, suni kasa ne ranka domin su da yarda, ni dogo ni ke so mai kyawu da hula. A zaune bisa kan tabarma a cikin harabar cibiyar horo da kuma bunƙasa sha'anin kaɗe-kaɗe. Hadiza Mamman sanye da gele a kanta, anishuwar da take yi ne ya ɓoye ɓacin ranta. Ta yi muna tsokaci yadda aka fitar da gungunta na waƙa a cikin waɗanda za su halarci wasannin farinko. francophonie. An yi kira na aka ce min minista ya ce za a e kai mu wajen wasannin. Sai kuma aka sake kira na aka ce ba kuɗi sun ce min sai kawai ni kaɗai da wani mutum ɗaya nawa muke iya tafiya a wajen wasannin. Na ce a'a a gaskiya ni ba zan iya tafiya na bar tawagata ba. Na ji ma an ce babu tsarin wake-wake a wajen waɗannan wasanni. To me zan je nema? A matsayina na shugabar ƙungiyar tafiya na tafi na bar yarana a nan. A cewar shugabar wannan gungun mawaƙa na Tampet ta bayyana abubuwan da suka yi silar tsige ta a tafiyar. Na tafi euh, wani taron lumana ne a Cote d'Ivoire. A lokacin da na dawo ne aka sanar da ni an fitar da ni a cikin tawagar da za su je wasannin farankofoni. Ni ina yi wa 'yan siyasa waƙa ne, amma inda na fi ƙarfi shine a jam'iyyar lumana, saboda ba kowa ne yake kiran ka kai masa waƙa ba. Amma da a ce tarayya ce nake wa waƙa kamar 'yan ciro bai zai yi ba a fitar da ni a cikin masu tafiya. Ni 'yan Nijar ce, Don haka ina da 'yanci na wakilci ta ko'ina, saboda na taɓa halartar kwamfala da dama kuma na ci tukunci har sau hudu da sunan ya mai, Ba a taɓa yi min wani ƙorafi ba a kan siyasa. A yayin da yake bayani ta wayar tarho, ministan bunƙasa al'adu ya yi watsi da wannan zargi. Asmanu Malam Isa ya bayyana cewa mataki ne na alƙalin wasanni na ƙasa da ƙasa da ke kula da tantance cewa wanda shine ya sake duba jerin sunayen waɗanda suka cancanci halarta wasannin. tumar la masu mu duka duka anamu ka karshen labarin namu na maricin yau zan farko da gungun muhammad Ɗantani ya kama ku labarai da halshen zabarmanci ai saurare lahiya.